a'udhu billahi min shaitanir bismillahir rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu rayu na kan wannan shafi na sarki zaki keke na rasulin aminin uh, ah, alhamdulillah jama'a game da wayannan uh, ah, fulani na daji da suka kira uh, game da zaman da na jiya, uh, wasu sun kira ne wasu lauyoyi ne uh, suka kira ni daga kasina sa'annan kuma wasu kuma eh, sojoji ne to akwai wani sojan da ya kira ni har min da bidiyo da yake ganin wai da na yi program ya musu daɗi amma sun bibiya sun duba comment wasu ababen da ke faruwa uh, sojan yana maganin cewa wai don allah don annabi sojojin da lauyoyin da abin da suka kira dai wai a ci gaba da wannan saboda ya yi musu daɗi wa'anda suke irin maganganu 'yan najeriya ne amma da yake ba su ake yi ba wai da yake ba su ne wa'anda ke cikin wa'annan azaba da fitina ba shi yasa wala Allah suke ganin cewa wannan abu da bai cancanci ma a zo a zauna da wayannan mutane ba suna magana cewa wai a zo a zauna muhimmancin zama da nan mutane saboda in aka aika za a je yaki za a je wannan su sojoji ana kashe su amma wa ba su taba ganin wanda ya fito ya a ah, ai an kashe sojoji kaza amma shi da za ce an kashe yan kasina an kashe yan kaza an kashe yan abuja an kashe wasu daga kaza amma su sojojin da ake tura su gwamnati ke tura su wai wallahi yan ta'addar na yan fulani suna kashe su ne ana kashe su ba na wasa ba amma she jama'a kowa yi shirin ta kansu to shi ɗayan sojan da ya tuturo min wasu ba amma sojan da yake katsinan nan wallahi mun yi fira da shi har na tausaya musu har na tausaya musu kai akwai bugu da ƙari ma wai an bari ga bidiyon dai ba zan dai nuna shi ba zan dai nuna shi ba dai amma kaga kun gani wannan wani soja ne shi ma daban da ya turo mini jiya amma ba zan danna shi bidiyon ba kuma ka duba ababen da ake aiki da su wallahi kai kana zaune gidan kashe ba abin wasa bane wani bama bama ya kai lokacin da zamu nuna wannan bidiyo bama baman da ake yi wallahi zamu nuna muku wannan bidiyo amma kaɗan daga ciki ana magana a zo a zauna da su shine daidai zuwa a zo a zauna da su kaman kan da suka zo suka nema wallahi wai shine daidai ka duba wai lokacin ojugu lokacinsu da yakubu gawan ojugu da yakubu gawan lokacinsu ka ji magana da shi Yakubu Gawan ya faɗa. Nigerian Chief of State General Yakubu Gawan says there is a good reason why Nigeria does not go all out in the civil war. We're fighting our own brothers, our own friends, our own probably colleagues that we came together. Now, I accept them as my people. I don't call them enemies. They're not my enemies. That's why we don't use the word enemy. We use the word only rebels against you know, Ojuku and his clique and those involved in that fight for him, but not against all the evils. Now, therefore, we've got to do. Uh, we must not do anything that is going to make it impossible for us to reconcile in the, in at the end or it will make the winning of the heart difficult in the end to kaga in zaka ji ma'anan maganan da shi Yakubu Gawan ya taba faɗa irin abin da yake faruwa a cikin zamantakewar mu kenan in an ce fulani ba kowar fulani ke kashewa ke ke kisa bai haka su kuma fulanin shi ya sunan shinga jankare ya nuna wai ana zuwa ana kashe musu iyaye to iyaye na ke kashe wannan su ba su san ma da batun yaki ba wasu su suna kiwon shanun su ne kawai suna kiwon su kiwon shanun su suke yi suna kiwon su su ba su san ma da batun wani yaki ba to amma ana zuwa ana kashe su sa'annan ga su kuma su wayannan su suke kisan su kuma ba zo wurin su ba hausawan da ake zuwa ake kashewa da sauransu su kuma ba san da wani abu ba hausawan ba san da wani abu wani Allah akwai masu yi amma wa'anda ake kashewa ba san da kuma ba to kaga amfanin a zo a zauna da wa'annan kira. haka shi tun da dai suna muna cikin eh, kuna ana cikin the same community kamar wa'anda suke zuwa shi su ba mamaki wallahi sarki zaki wallahi muna baka shawara kana ba wa shawara ni ba ni ba Najeriya nake bai ni America nake I have nothing to lose amma ina da yan waye Najeriya which in wani abu ya same su zan yi lose wannan amma ni kan kaina ni kan kaina a yanzu America nake ai a ba Najeriya nake ba shi yasa kai in <clears throat> an zo ana magana yanda za yi a neman da samun zaman lafiya kai ka zo ka zo wallahi sarki zaki ina son ka ne ina baka shawara da kana bawa shawara amma yana maka daɗi a za a ce a ah, mu zo mu saya muna muna program da eh, shek eh, malam musa ko kuma ah, <clears throat> shek abdul fatai ko menene zo a ah, wallahi an kashe muna yan uwaye a kasina a yi musu addu'a wannan wannan kana jin daɗin wannan ko wannan dai baka bada shawarar wannan a irin wa'annan duka baka bada shawara ko amma yanzu ga sunan 'yan ta'addan sun zo ba wani yaki a zo a zauna a nemi sulhu menene me kuke bukata shine kawai abin da za me menene me ya kawo wannan problem a duba in Allah zai iya ba da sa'a a iya a magance wannan amma shaga wani ya zo wai na wai wai <laughs> na ba da shawara shawara me kake bayarwa shawaran me zaka bayar a wallahi sarki zaki muna baka shawara da ka janye wannan magana ka kyale su mayaudara ne mayaudara ne sojan wallahi yana magana da ya kira sojoji da su kira amma shi ba wanda ya turo min wannan bidiyon ba shi wanda ke cikin kasina yake magana wai su ake kashewa saboda su ake sa su su je su yi fada da wa'annan shi yasa wa'annan suna kashe su wai kuma ka duba wai wannan ya nuna wasu bindigogi da wasu ababa da ya rika ya raso wai ba ko ina suke samu ba wurin su sojojin suke samu saboda suna kashe su sojojin suna kashe soja shi yasa soja shi ma in ya kama su baya tausaye su shi ma soja shi ya kashe su shi yasa in suka kama soja suka kashe soja shi su kwashe bindigan soja su kwashe bindigan soja shi yasa kai kana gida kai ba kai ba you don't know what is happening kai kana cikin Najeriya ne kai oh, an kashe maka yan waye kaza ka oh, wallahi addu'a wallahi wayannan muga miyagun mutane ne mugaye that's only thing that abinda kawai zaka yi faɗa kenan after that me za ka yi ba abin da za ka yi to amma shi wa'annan da suke kisan shi suka zo yanzu suna neman sulhu a zauna a yi saman sulhu she kai kana gefe kai kana bada sha shawara me ka bayar zauna gidanka shawaran ka shawara me ka bayar shawara me shawara me ka bayar ka duba da shi banda na yakubu gaban, ga bidiyon da ka tuturo min dai kaga <laughs> kana gida kai baka san baka sa abin da yake faruwa bane ka kai ka ci tuwo ka sha miya ka go you don't know what is happening amma waɗanda ke wurin wallahi akwai individuals wanda suka kira daga kasina sun yi munna sun ji daɗi suna goyon baya don Allah ayi wannan zaman a wannan zaman saboda kawai su samu zaman lafiya kai kana cikin Najeriya wai wani kai kana cikin Najeriya kukanka da kake kuka abin da kake kuka wai abinci yayi tsada kana kukan abinci to amma su ta wurin fa duk da abinci yayi tsada babu abinci su ba ta abinci suke ne su zaman lafiya suke nema su wa basu damu da yunwan ba wai ko da wallahi tallahi akwai wanda aka bata muka yi magana wai ganye suke ci wai ganye abincin da shanu yake ci shi suke ci kawai kuma inda shanu ke shan ruwa wurin suke zuwa su je su sha ruwa kuma in suka je wurin shan ruwan kuma shan fulanin su kama su inda fulanin ke kama su kenan domin dole in komai bai fitar da su ba shan ruwa ya ya ya ya kai su wurin sai sa fulani sun kama su sai su kashe su kuma wani aka kai la ilaha illallah wai aka kama su da take gaya mini wani aka kama su fulani astaghfirullah lazim. ana iya tube su fulani ya dauki sandan shin nan sanda yana turawa cikin eh, eh, yana turawa cikin gaban su kuma duk da wannan walakanci da za musu she an kashe su kuma ana iya wai a daura aure wai wurin daura aure she kaga an zo wurin fulani su zo wurin daura aure a zo a kama a dauki a dauki amaryan a wuce da ita in aka wuce da amaryan kamin a sako amaryan wani mutane kamar wurin shida ko bakwai sun amfani da amaryan sun kwanta da amaryan sannan a sako ta in ta yi sa'a kenan ma a sako ta kawo ta zuwa ba mijinta wai wani ma ana ka wai akwai inda ake daura wuri wai ka zo aka ce gaban mijin fa kuma gaban mutane gaban kowa aka hana kowa wucewa aka kwana da eh, amaryan yasa kai kana gida you don't know what is going on kawai ka zo ka rubuta sarki zaki muna baka shawara dan Allah ka yi hakuri muna son ka muna baka shawara ka cire bakinka I don't understand people. Kai na gida kanka ka cika koshi. Amma wayanda ke cikin wannan matsala susu su su sun har murna suke suke don Allah suna jira wai lahadin ma da baya don Allah a zauna a zauna da su a samu su kwanciyar hankali a samu zaman lafiya. Da shi Dr. Ahmad Gumi yayi ka duba kai dai ka kuji wannan. Answer to all this is to please make sure that we talk to Gumi. Gumi has some answers. We need to ask questions. His father, his late father, Abubakar Gumi, was a well-read Quranic man. He was translating Arabic to Hausa for Sadana in 1955, and they loved him. In fact, he rose up to be the chairman of the Pilgrims Board. They started the Izala movement. Izala movement is a Muslim organization for peace. And Baba Nasruddin, he just died May last year at the age of 96. He died in Italy. He was financing them. Boko Haram did not start in 2009. Boko Haram started in 2002. Haka Boko Haram ya fara. Kuma wannan abin da cewa a shirin a shirin wallahi wai wai hatsarin shi da su fulani suke yi wai hatsarin shi wai yafi eh, yafi ma na Boko Haram. Wayannan domin abin da wayannan ke yi hatsarin shi yafi na Boko Haram. Yasa in su nemi a zauna a yi sulhu ashe abin murnan ka ne ba fa mu muka je muka nemi su suka nemi wannan zaman sulhu she kai ka zo ka kana rubuta kana rubuta wani nonsense ba fa su suka suka nema kuma boko haram ka ji fa ba 2009 ya fara fa kaɗan kaɗan ya fara wa 2002 2002 ya fara irin haka kaɗan kaɗan sannan akwai kuma wanda masu gaya mini wai hatsarin su wai ba ke wasu wato kowane irin kungiyar ta ta ta ta'adda ta ta'adda shekara jin shi ta can amma kuma in da zo a magancin shi kaga wasu ƴan wayenka ko kuma wasu da shi suna discourage haka wai wai wanka na maganin kaga shi Dr. Gumi da ya shiga haka aka yi aka discourage insa aka yanzu haka wai bai iya koma saboda yayi musu alkawari zai ga gwamnati in ga gwamnati insha Allahu za magance abinda suke so domin a yi zaman lafiya aka zo da fito aka ta bashin shi aka ta bashin shi aka ta bashin shi bukatan bai biya ba yanzu tsakaninka da Allah da Annabi zai iya koma wurin ai ya saba musu su a wurin su ya saba musu alkawari abin da yace zai yi har suka yadda ya shigo cikin su ya zo musu wannan interview musu wannan interview amma da an mara baya cewa kamar a wannan abun da ya faru okay ya za nemi a samu sulhu da an dan ci gaba kadan da an dan ci gaba kaɗan akwai wanda su kira min sunan su wai eh, iphone ne ko mai suka ce <laughs> min ne su da nake su wallahi i think i forgotten amma insha Allah ya kai lokacin da za a yi maganin sojojin ma su ma na ba su dama su yi magana amma su ba su yadda ba su so a nuna huskan su wa jama'a wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi su uku soja ɗayan abin da ya gaya mini wai wasu ta'addancin ma da ake yi barin bai shi kawai <laughs> barin shi kawai ya yadda da ni ne kawai ya gaya mini wallahi ya yadda da ni ne ya gaya mini amma barin bai shi shi yasa in baka san abu ba kaga ana neman samun mafita addu'a zaka in kai wurinka is impossible addu'a zaka yi to Allah ya bada sa'a in ba za ka yi ka faɗi alkhairi ba ishirin shawaranka ba ma neman shawaranka shawaran me zaka bani shawaran ka ba ma neman shawaran ka addu'a zaka yi addu'a zaka yi to Allah ya bada sa'a Allah ya sa Allah ya sa abinda za a samu mafita Malam Yusuf Sule Allah ya Allah ya sa a samu mafita addu'a zaka yi amma kaka so kana wani discourage magana no no no no no ji ku ji kwarkar ji shi wannan in 2002 in Washington wrote a letter. I, I, I was just trying to find out why would I have so much problem in Nigeria? And they publish a fake gazette. They know it's wrong. And I, I wanted to find out where, who did I offend and all. That's how I ran into some of these things. I'm now mentioning Ambassador Wali wrote a letter to the chairman of the United Nations counterinsurgency about Baba then in Jos when I was instructor at the military school. All students of military school went to training at Jos, at Naraguta. I took them there. So we knew NASCO. We knew Baba NASCO ever since. And, and the NASCO biscuits. NASCO biscuits, NASCO uh, conflicts, conflicts, and all that. that. He made a lot of money in Nigeria, but he was financing a peaceful Islamic Islam movement. But by the time they got involved with the Algerian group, which is called GSPC, they were now saying pamphlet alone is not enough to, pro to propagate Islam. It has to be pamphlet and, con and con and guns. conflicts, conflicts. See, com, com, conflicts. Conflicts. It's guns. Conflict and conflicts. you know, and that was how Izala movement got to where they are now. What I am saying is the answer. Talk to Gumi. Gumi, when Sadana passed on, may he rest in peace, when he passed on, they started Islamic school. They are Sunnis with people you call Wahhabism from Saudi Arabia. Now, many of these are his students. Talk to Gumi. Gumi has something to tell us, and he means well. Now, the other one is people I have not met. Two of them in Zamfara. actually, they are in the University of um, Danfodio, Usman Danfodio University in Sokoto. Professor Bilbis is the Vice Chancellor. In the History Department, the head of that mm. is Professor Rufai. These people have written a lot of papers, which I'm sure they passed on to government. They gave a list and names and pictures of these people in their lectures. They had lecture series. I've not met them, but I've read about this, their lecture series, and it's very revealing. People like that will be useful, and if we talk to them, we have also to know that the Boko Haram people are Nigerians. We must treat them as Nigerians. Everybody is unhappy that let's kill them, let's kill them. But you say the bandits are from outside the country. Yes. Uh, how do we, what is distinguish, how do you distinguish them? Yeah, they will have somebody inside. Okay, that question is a very good one. It happened in Kwara last week. In Kwara last week, terrorists came and attacked a village and they were asking for ransom. To, inda I mean, Chigaba, ci gaba. the mutane, kaman kan da ake batun Boko Haram, haka kuma wayannan mutanen da Nigerians ne, 'yan Najeriya har yanzu suna cikin Nigeria. shi yasa za a yi shiru a bari ne har ana ta kisa ana ta kashe kai kana ce a ah, kai kana an yi maganin su wallahi sun ci wuya ne suka zo kaza kaza kan kuma wasu ƴan uwayen kan ana kashe su ai ai magana ne magana ɗaya ne wato in ka je gidan makoki ka je ka iske baban wani ya mutu she mai shin yana kuka shi kana ce a ah, wallahi ka daina kuka kuka bai da kyau a ah, musulunci ya ce kai kuka mu jira mu gani ran da baban ka zai mutu mu gani kai kuka ko ba kuka eh haka ka je gidan makwabcin ga wannan kuka ga wallahi kuka bai da kai aka kai kuka ka daina kuka kuka bai mu jira mu ga ranan da baban ka zai mutu ranan da baban ka zai mutu mu gani za ka yi kuka ko ba za ka yi kuka ba shi yasa wa'anda ke cikin wa'annan matsatsi cikin damuwan su suna munna suna ganin a'a a zo a yi zama da wa'annan mutane domin su samu kansu su samu zaman lafiya domin su samu kansu su samu zaman lafiya kai kana gefe kana a ah, wallahi bai kamata a zama da su ba a ah, wayannan mayaudara ne wayannan nan mayaudara ne eh yaudaran su da komai tunda da suna cikin Najeriya su Najeriya ne to yanzu yanda ya za yi a nemi zaman lafiya a nemi sulhu a nemi zaman lafiya a nemi sulhu a nemi zaman lafiya a nemi zaman lafiya kai da zaka ce aje ayi won ayi da wallahi aje ayi ake so ayi fada da yake baka taba ganin yaki bane abin da kiran shi ya baka taba gani balle ki abin da kiran shi ya baka taba gani ba balle ki shi yasa kana ganin aje ayi yakin aje ayi yakin kana gefen ka inda da kai ciki wallahi soja na abin da yake faɗi kenan wai inda da ku, ku ake aika a ce ku je ku yi wannan yakin hmm. bugu da ƙari ma sojan <laughs> ɗayan sojan wanda ya turo min wannan yake ce mini wallahi zaki lokacin da aka ce a je a yi fada da Nijar aka ce za a aike su wai wallahi da an tura su shi da zai nemi wani rumfa ne kawai shi da sojojin Nijar suna shan shayi saboda bai ga amfanin fadan ba bai ga amfanin fadan ba wani shinkafa da wasu ababen da wai da ake shigo muku wata Nijar ake shigowa da shi wata Nijar ake biwa shigowa a shigo da shi yasa zai yakin ne to amma kaga da gwamnati ya nemi sulhu aka tura mallumma malamai manyan mallumma aka tura suka je Nijar aka ga ka nemi wannan sulhu tsakaninka da Allah da Annabi wannan bai fi maka ba wannan bai fi maka ba amma kana gefe ayyaki ayyaki ayyaki ayyaki ayyaki yaki ai wani rigima rikici kadan zai kama cikin gidanka ka understand ka san ka san ka san manan yaki ka san ka san manan yaki yaki wasa ne yaki wasa ne nan nan nan kana zaune ma kaji an ce wani wani yana wani saurayi yana bin yana yana yana yana bin ba ma matanka ba budurwanka yana halaka da budurwanka ya zaka ji shi balle a ce matanka balle a ce wai ranan daura auren matanka ranan daura auren matanka ga fulanin nan an zo an kama matanka an tube ta sirara gaban bainin jama'a an an yi amfani da ta gaban bainin jama'a gaban bainin jama'a wani kuma a zo a kama matankan a wuce da ita a wuce da ita kamun ta dawo mutane wurin shida ko bakwai an amfani da ita an baka sauran da za ka ji shi yasa kai kana su da suke wurin su da ake musu haka suna gani a'a don Allah ayi wannan zama ayi wannan zama a nemi tunda sun nemi sulhu ayi wannan zama a nemi sulhu a nemi menene matsalan kawai a dibi a gyara wallahi jahilci ne ke damun su sai zaka zo ka zana wai kai zaka bani shawara ni ni ni ni me zai da dame america nake wani ma da yake zana wai wallahi wani ma da rubutun shi wai sarki zaki wallahi ɗan fulanin nan suna ko ina fa za su su neme ka su neme wa ni so yin sa america nake wani abu shi ka auna da hankalinka ka fita wa dusi kawai tuntube kai ka kama kafan kana kara wallahi kafa na naji ciwo naji ciwo kana kara ka yi tuntube balle wanda aka sa masa bindiga tun da kuna tare da su ana cikin ku ana to yanzu a nemi sulhu a yi zaman lafiya a yi zaman lafiya su suka nema tun da su suka suka nema shi kaga abi aje a zauna a yi zaman lafiyan amma kai kana gefe kana cewa kai kai kai kana ba da shawara ka yi in ba yi ba <laughs> wa zai cutu ni ko su da ake musu wannan ta'addancin But the police commissioner called Mr. Tuesday, the uh, road safety man, Awade, all of them together and the army put their intelligence together and surrounded them. And they found out that there is a chief in the village that is pushing them and how much he will get. They arrested Collab the chief. Collaborators. There has, these foreigners from the Sahel cannot come to Nigeria without, without that's the that's the point I'm trying to make. Kaga kadan kenan da shi nake nake gwada muku shi wanda sojoji suka nuna min dai da wasu ba wasu bidiyo kada amma ya in ka ga wayannan bidiyoyi da wayan ababen da ke faruwa da su sojojin ma abin da su ma suke yi da su ma abin da ake musu mutane ne fa wallahi zaka tausaya zaka shiga cikin hankalinka amma kana nan wala Allah kai kana cikin kifiri kai ka zama wani kifiri ja ne wala Allah kai kana kana cikin ma Najeriya ma baka san ma me ke faruwa ba kai kana ji dai an kisa kai kana ji dai kawai an kisa amma baka san me ke faruwa ba baka san abin da yake faruwa ba yasa dole ka zauna gefe ka kai ka Allah ya sa mu dace uh, jama'a na barku ga haka kuma sojojin wallahi sun nuna mini cewa kaman koyaushe don Allah don annabi koyaushe ake neman su don Allah don annabi wai kan hesitate in kira su sannan ko menene su ma da ke faruwa sun tunda sun ga wayannan fulani domin su suna neman ma su samu wayannan fulani ma zauna da su in ji su to amma shai gashi yanzu shi da kansu wai abin ya ba su mamaki gashi nan shi wannan sun zo sun neme mu wai shi na kasinan ma da ya gare ce wai gaskiya ne wai abinda wannan yake faɗa gaskiya wai suna da hoton wannan shi sunan sa ma dan kare akwai sunan sa ma da ya kira mini wani suna daban sannan jan kare ya ce mini gaskiya ne abin da ya faɗa saboda suna neman shi suna neman shi amma tun da ya samu namba ya kira don Allah a zauna a yi zaman lafiya ko hasku ya min waya ko wani minista wani gari ya yanke wani daji ne ce wannan daji shi wanda turo min video ke min wannan magana ya yanke wani daji ne ce wannan daji na fulani ne a basu su yi kiwon a basu su su su su gonan a ciki kai da ba fulani ba an ganka ciki a kama ka ya raba faɗan garinsa shi kana ganin garinsa babu wani faɗa tsakanin fulani da hausa babu wani faɗa da wani abu to kaga irin haka ake nema ah, In tiktok ku yakuri ba za mu dauki kira ba ku yakuri wannan nazo sanarwa ne in Allah ya Allah ya taimake mu Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kiyaye duk musulmi to inda muke duka Allah ya kiyaye mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ta jama'a na barku da Allah